Majalisar Dattawan Najeriya ta amincewa bangaren zattaswa ta buɗe wata hukuma ta musamman za ta kula da batun talauci da a halin yanzu ƙasar ke fama da shi sakamakon faɗuwar tattalin arziki da duniya ta shiga. Sanata Ali Malam Wakili shine shugaban kwamitin kula da harkokin rage raɗaɗin talauci a majalisar dattawa. Za a rage raɗaɗin talaucin nan ta hanyar samar da aikin yi wa mutane ne na farko tukuna sai mutane sun tsarkake zukatansu mutuwan zuci da ya mana kakatu an kawar da shi kafin a kawar da mutuwan zuci wanda shine fi illa ba mu a talaucin aljihuwa sai an yi aiki a tunani da kwakwalon mutane kuma sai an zo kuma an tantance menene talaucin nan rashin muhalli ne rashin sutura ne rashin isasshen abinci ne ah, rashin tsafta ne da sauransu haka ganin cewa gwamnatoci da suka shuɗe ma dai sun yi irin wannan yunkuri a baya koya wannan zai tasiri har ila yau ga sanata ali malam wakili wannan ma'aikatan an yi ta ne don a kyautata kuɗaɗen nan da ake fitarwa don a san ina ne suka nufa a san a hannun su wane ne aka danka amma yanzu kamar yadda na gaya miki kara zube dinnan aka zo abinda bature ke kira ad hoc dan wani wucin gadi ba a samun fa'idansa. Ya mutane ke kallon wannan yunkuri ga ra'ayin waɗansu mazauna birnin tarayya Abuja da farko ga Mercy Onyekwelu. The problem we have in Nigeria is that we have poverty of the mind. Mercy ta ce ba talauci ke damun mu ba, mu a Najeriya ba mu da wadatan zuci ne. idan za a kafa wannan hukuma a sa ma'aikata na kwarai ina tare da su ɗari bisa ɗari. Eh, sunana emmanuel bitrus a mai furniture worker eh, wannan hukumar da eh, majalisa ce a yi yana da kyau a yi so mu muna godewa gwamnati da abin da zai yi mana a najeriya yanzu goyon bayan shi da abin da zai yi kuma muna godiya da sosai duk da abin da zai du muna bin bayan shi da ya muna taimako a nan najeriya mun gode wa allah sunana nu yakubu ne na aikin kafinta furniture ne gaskiya muna godiya da abin da majalisa suna tunanin yin kuma muna gan zai taimake mu a kasar Najeriya zuwa gaba because kan na yin kwanakin baya in gwamnati tana nan suna a lokacin lokacin sun tafi sai abubuwa su canja to yanzu sun kawo decision da muna godiya Allah sa kuma a fara lafiya gama lafiya Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya